Katibi siri ke kawo shiri na Alkur'ani warattil. Afirka ti ke kawo shiri na Alkur'ani warattil. Domin musan Kur'ani warattil. Da ka'idar jawidi warattil. Da duk salo na kira'a warattil. Mu san shi don mu yi sa'a warattil.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 shirin waratil shiri ne wanda ke kawo muku karatun alkur'ani mai girma tare da tajwidinsa da kuma fidda hukunce-hukuncen tajwidinsa gwargwadon abin da ya sauwaka idan kuna tare da mu makon da ya gabata muna cikin suratu fatir mun karanta aya ta goma sha biyu zuwa aya goma sha takwas yau insha Allahu za mu tashi daga aya goma sha tara zuwa ayata talatin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 الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ۖ إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور <clears throat> إن يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحيان الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب أمم من قبلهم وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءوا جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن إن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور الحمد لله ان شاء الله وزام je dan abin da ya sauka daga cikin hukunce-hukuncen tajwidi na cikin wannan shafi mai albarka a cikin wannan sura mai albarka suratu fatir daga wannan lokaci kuma muna ba da dama wanda ke da iko zai iya kiran waya domin karanta muna wannan shafi mai albarka ko kuma wani abin da ya sauka daga cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma yastawi al wal basir wa ma ah, tabi'i kamar yadda muka sha bayani a baya وما يستوي ما هكا مد الطبيعي أما كسان شيء حرف ديزو أجابنسا حرفين مي دوري مي سكون كنن هكا يسا زامو goge a harafin ya <clears throat> wanda ya zo a cikin wannan kalma kasancewar idan aka samu harfa guda biyu masu ɗauri a cikin yaren larabci ba sa karantuwa dole sai dai a goge ɗaya ko kuma a san yadda za a yi da shi Ah, sai dai a cikin hali guda ɗaya wanda shine idan aka samu haruffa guda biyu masu ɗauri a cikin kalma guda ɗaya wannan malamai suka ce za a iya karanta su wanda mafi yawa akan same su ne misali a ƙarshen aya ko a ƙarshen waƙafi inda za a tsaya wurin karatu musamman madul adul sukun musamman misali غير المغضوب عليهم ولا الضالين iyawun tana ɗaure kuma harafin da zuwa karshe ma duk da ya samu wasali a matan zan tsaya a kan shi zan ɗaure shi ya karanta saboda ya zo a cikin kalma guda ɗaya amma idan aka samu guda biyu harufa guda biyu masu ɗauri a kowane a cikin kalma daban-daban wannan ba za su karantu ba sai da a goge guda ɗaya kamar yadda za mu yi a nan za mu goge harafin ya da ya zo da ɗauri saboda harafin da ya zo a gaban shi na hamzatul wasuli shi ma ɗauri ne a kan shi amma a karance ba a rubuce ba sai mu ce وما يستوي إذا زامو سأيا أما إذا زامو هذا كلام من غدابيو سيمو وما يستوي من غوجي مد من غوجي حرفيا ليزو أتكين وانا آية من البركة وما يستوي الأعمى والبصير الأعمى آه الإظهار لام القمرية أعمى مد الأصلي أو مد الطبيعي والبصير albasir Shima a al'izharu lamul kamariya harafin sadun na cikin harufan da ake kaurarawa a koda yaushe wannan sun imamul jazar ya hada su ke ce musu khussa daqtin qid idan aka samu ɗaya daga cikin wani harufan guda shida to a kowane hali ne ana ɗaure ana kaurara su idan sun samu fataha ko sun samu damma ko sun samu kasara ko sun samu ɗauri sai dai akan samu hauhawar martaba tsakanin su martaba ta farko shi idan aka samu ɗaya daga cikin haruffan nan ya samu fataha kuma ya samu madda alif misali so ƙa wannan za'a shine martaba ta farko mafi uliya ke mafi girma cikin kaurarawa wanda ke bi mishi kuma a samu ɗaya daga cikinsu ya samu fataha kaɗai ba tare da harfin madda ba misali kamar yadda ya zo a nan albasir la misali mu samu ya samu fataha ba tare da harafin madda ba martaba ta biyu kenan martaba ta uku shine ya zo da kasra a samu sadun kuɗi daga cikin harfan nan guda shida na harufar istiila ya samu kasra martaba ta hudu shine a same shi ya samu martaba ta uku shine dhamma martaba ta hudu ya samu kasra martaba ta biyar shine ya samu dauri ya samu sukun kenan amma duk kowane hali ya zo dai ana kaurara su wanda ba su ba kuma sauran harufan gaba ɗayansu akan siranta su a kowane hali suka zo banda harufa guda uku harafin lamun da harafin ra'un da harafin alif wanda aliful madda idan ya zo a cikin ya zo a gaban harafin ah, isti'la'i shi ma ana kaurara shi misali so da ko ana kaurara shi ma lamun da ra'un kuma akan kaurara su a wani lokacin kuma lokacin kuma akan siranta su idan aka samu lamun ta zo a cikin sunan Allah ah, ana kaurara ta ne idan aka lura da harafin da ke bayanta idan ya samu fataha ko damma za a kaurara lamun din da ke cikin sunan Allah amma idan ya samu sukun kuma ya samu harafin da ke bayan sunan Allah mai kasara ne za a siranta wannan lamun da ke cikin sunan Allah baraka wa ta'ala idan kuma aka samu sai kuma harafin ra shi ma haka idan ya samu fataha ana kaurara shi a koda yaushe amma idan ya samu kasara shi ma ana siranta shi idan kuma ya samu ɗauri shi ma ana lura da harafin da ke bayansa idan harafin da ke bayan ra'un mai ɗauri harafi ne mai fataha ko mai damma ana kaurara shi amma idan harafin da ya zo bayan ra'un mai ka mai ɗauri kasra yake da shi akan siranta shi kamar zamu gani a ƙarshen wannan aya mai albarka Allah ce wa ma yastawi al'a'ma wal basir sad za mu ce tafhimu sad saboda tana ɗaya daga cikin harafin da ake kaurarawa wal basir nasiran ta harafin ra saboda harafin da zo a bayan harafin ra'un harafi ne eh, mai ɗauri kuma wanda ya zo a bayan shi kuma shi ma harafi ne mai kasara don haka zan siranta harafin ra'un ba zan kawara shi ba sai in ce wa ma yastawi al'a'ma wal basir na siranta shi wala madul asli madul tabi'i shi ma idan zamu hada shi da kalmar nake gaban shi zamu goge wannan aliful madda saboda harafin nake gaban shi hamzatul wasl ce ita ma tana dauri ya zama iltiqa'us sakinain wala dhulumat Allah ita ma tana daga cikin harafin da ake kawarawa khusadaqin qid wala dhulumat مد الأصلي أو مد الطبيعي ولا الظلمات ولا النور ولا shi ma haka النور نون المشددة حكمها إظهار الغنة نون أصل ce نون biyu بيو نون مي دوري لكم نون مي حركة hakan yasa aka hada su wuri daya ta zama nunin guda daya mai shidda da haka idan za a furta ta wajibi ne za a yi gunna malamai suka ce gunna ita ce wani sauti ko wani gurnani ne wanda ke fitowa daga cikin karar hanci wannan da zan toshe hanci ne a lokacin zan yi gunna zan ji wannan gunan ba su samu inda za ta fito ba don haka idan za a yi nunin mushaddada dole sai an yi gunna gunna ko mai harka guda biyu misali walan zulumatu walan nur walan nur na'am sai harafin da ya zuwa ƙarshe harafin ra'un shi ma zan kaurara shi saboda ya samu ah, harafin da ke bayan shi harafi ne mai damma wanda a gaban shi an samu harafin wawun wanda ya zama ya zama harafin maddi wala zulumatu wala nur tafkhimur ra wala wala harur wala shimamadul asli kasancewar harafin da zo a gabansa hamzatul wasli harafi ne mai sukun shi ma za mu goge ah, harafin madda amma a karance ba a rubuce ba wala wala dhillu wala harur shi ma haka alharur al-izharu lamul qamariyya ta al kenan wala harur maddul arid sukun. wanda ya zo a cikin aya ta farko ta biyu ta uku gaba daya maddul arid lissukun asalinsa maddul asali ne ko maddul tabi'i harka biyu yake da shi amma kasancewar ya zo a ƙarshen kalma ko a ƙarshen aya sai zama ya canza ya koma zuwa maddul arid wanda ke bijirantowa da sukun a ƙa'idar yaren larabci duk wata kalma ko wata junar za a karanta idan an zo harafin ƙarshe da za a tsaya a kan shi idan fataha yake da shi ko kasra ko damma za a ɗaure shi ne idan aka samu irin wannan ɗaurin da aka samu kuma a bayan shi aka samu harafin madda to a wannan lokacin za a ja zai ya koma zuwa maddul ardul sukun ja hudu ko ja biyu wala dhillu wala harur وما يستوي وما مد الطبيعي وما يستوي شيما مد الطبيعي سبيل موسى محرف واو مي كسر أجابش موسى محرف مد نيا amma kasancewar shi ma harafin da ke gabansa hamzatul wasli ce za mu goge ya'un tamadda a karance amma ba a rubuce ba sai mu ce wa ma yastawil amma idan zan tsaya ne ba wucewa zai wa ma yastawi al-ahya amma tun da haɗawa zan yi wa ma yastawil ahya وما يستوي الأحياء والأموات نعم وما يستوي الأحياء والأموات مد آه، الواجب المتصل مد الواجب المتصل كما عندما كشاب يعني أبايا شيء ذا أسامو آه، حرف مدة أسامو حرف مدة أجابنشي سي أسامو حمزة أما أتنكر ما قد وانا شيني ذا أجاشي Jabiyar biyar wajib al-muttasil amma idan yanzu a cikin kalmomi guda biyu ya kasance harafin madda na cikin yana ƙarshen kalma ta farko harafin kuma hamza na cikin farkon kalma ta biyu a wannan lokacin ya zama maddul ja'iz ne wanda da yawa daga cikin makaranta sun wasu suna ganin cewa ja'izi ne a jashi wasu suna ganin wajibi ne kamar imamun warsh amma wacce muke karantawa da ita anan riwayar hafsu wannan maddul ja'iz ne وما يستوي الأحياء amwat الأموات ولا شما مد الأصلي مد الطبيعي كسان kasancewar harafin da zo a gaban shi shi ma harafi ne mai sukun za mu goge harafin madda amma a karance sai mu ce walal amwat amma da rabawa za mu yi sai mu ce wala al amwat ولا الأموات مد العارض للسكون زامو جهو ترب اللوكة إلى مندو إن شاء الله زامو تورا إن مكسايا والسلام عليكم ورحمة الله katibi siri ke kawo shiri na alkur'an warattil afirka tibi siri ke kawo shiri na alkur'an warattil domin mu san qur'ani tattatarara kuma barkamu da wannan shirin namu na tukunyar dala wanda a yau in ana biye da mu za a ga yaya amarya ko kuma uwar gida ko mai dafa abinci ta gaya yaya ake wato sarrafa giwar ruwa za ki sarrafa giwon ruwa ne ta yayin da kika wanke shi da ruwan beniga ko kuma lemon tsami sai ki bar shi har tsawon minti goma sha biyar bayan kin bar shi tsawon minti goma sha biyar sai ki ɗauko shi sai ki sa mai mai a jikinsa in kika sa mai bayan minti ɗaya zuwa biyu sai ki zo ki ajiye shi in kika ajiye mai rage miki sai ki ɗauko abin gashin ki sai ki sa shi a ciki muku kifayen da muke da su ɗaya bayan ɗaya har kala 21 to a cikin kifayen namu yau za mu ɗauko muku ƙurungu daga jin kalmar ƙurungu ƙurungu mugun kifi wannan shine kirarin da ake mai to ƙurungu mafi yawanci mafi yawanci a gidajen abinci ko kuma a mace mai sarrafa abinci takan cewa in ta tashi za ta wato soya shi ne bayan soyawa ana gasa ƙurungu yaya zan gasa ƙurungu kati bisri ke kawo shiri na alkur'ani waratil afirka ti ke kawo shiri na alkur'ani waratil domin musan ƙur'ani bismillahir rahmanir rahim wasalatu wasalamu ala rasulillah barkanmu da sake dawowa bayan mun ji hutu lokaci إن شاء الله وزام قرننا تواصل يا سألنا سيم متشوي إذا مكسيانا بيان تجويدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم نعم نعم مالك لا في أقل وبركة لشقوة والله نعم محمد نعم، نعم. آه ما شاء الله بارك الله فيك فضلي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 وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير نعم الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء وأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده Mama Ahmad Allah ya saka da alkhairi Allah sanya a cikin mizanin ayyuka. Insha Allah ta riga ta karanta mana za mu ci gaba da bayanin tajwidi kamar da muka faru a farkon lokaci. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma yastawi al-ahya wal amwat inna Allah inna nunul mushaddada hukmuha izharul gunna wanda muka ce nunun ce guda biyu mai ɗauri da mara ɗauri aka haɗa su wuri ɗaya suka zama mimun mai shidda idan za a furta za a yi gunna a lokacin furtawa gunna mai harka guda biyu inna allaha na'am sai kuma lamun da ta zo a cikin sunan Allah subhanahu wa ta'ala ita ma za mu kaurara ta kasancewar harafin da ke bayan ta harafi ne mai fataha na nun sai wani abu da ya kamata mu lura da shi shine a duk lokacin da aka samu harafin tafhimi harafin da ke kaurarawa to sai mu yi ƙoƙari ganin cewa mun kaurara shi shi kaɗai ba tare da mun kaurara na bayan shi ba ko na gaban shi ba domin lokaci zai yi harafin da ke bayan shi ba harafi ne mai wanda ake kawarawa ba wanda ke gaban shi ma haka to sai mu yi kokari mu tsantsante shi kadai mu kawarra shi ba tare da mun shigar da wannan a cikin shi misali anan inna allaha ta yi da mai karatu ya cewa inna allaha idan kawarara harafin nun kasancewar harafin da ke gabanta na lamun harafi ne ake kawararawa to kowane za a ba shi haƙƙin shi na kaurarawa a kaurara shi wanda kuma ake sirantawa a siranta shi inna allaha ita nunin ba ta da alaƙa da kaurarawa lamun ci ake kaurarawa a wannan hali na idan ta zo a cikin sunan allah sai mu ce tafhim lamul jalala ko ismul jalala inna allah yusmi'u man yasha man yasha al-ikhfa'u al-haqiqi ikhfa'u al-haqiqi idan muka samu nunu sakina nunu mai ɗauri a gabanta sai muka samu ɗaya daga cikin harfa guda goma sha biyar wanda imamul jazari ya haɗa su a cikin baiti cewa sifidatana kam ja da shaksin karsama domin tayyiban zo a zalima idan aka samu ɗaya daga cikin harfan nan guda goma sha biyar sun zo a gaban nunu sakina to a wannan halin za a ɓoye nunu sakina a cikin wannan a cikin wannan harafin ko kuma aka samu tanwini a bayan ɗaya daga cikin harfan kamar da muka yi bayani a shirye-shiryen baya cewa a lokacin da mutum ke yin ikfa'i ko mutum ke yin idagami ko iqlabi to mutum zai ƙoƙari ya ɗaura harshen shi ne ko laɓansa ne a daidai harafin da ya siffanta harafin da ke gaban shi domin ta yadda bayan ya gamin wunna ba sai ya sha wahalar lalubo wannan harafin ba dama ya shirya ɗaukar wannan harafin misali a nan inna allah yusmi'u mai yasha da makafin gama wunna na daga aure harshe na kan harafin ya bayan na gama wannan gunnar kawai zan ɗauki harafin ya'un ba tare na sha wahalar neman shi da ɗauko shi inda yake ba inna Allah yusmi'u man yasha wannan asalin maddin shi shine maddul wajib al-muttasil amma kasancewar anan ya zo a ƙarshen ƙarshen jumla inda na yi waƙafi a wurin to ya zama maddul arid sukun amma idan za a wuce kuma zai koma asalin shi na maddul wajib al-muttasil إن الله يسمع من يشاء وما أنت مد الواجب المتصل أما إذا الناس يا علي ورن يا زما إن الله يسمع من يشاء مد العارض للسكون وما أنت مد الجائز المنفصل ya zama jaiz ne saboda duk da ya yi kamanceceniya ko ta kowace fuska da maddul wajib shi ma an samu an samu harfin madda a gaban shi an samu hamza amma bambancin su da maddul wajib shine shi wannan <clears throat> an samu shi a cikin jumla a cikin kalmomi guda biyu an samu harafin madda a cikin kalma ta farko an samu kuma harafin hamza a cikin kalma ta biyu shi yasa ya zama maddul jaiz amma da suna cikin kalma guda ɗaya kamar da ya zo a baya ya zama maddul wajib al muttasil wa ma anta shi ma ah, al ikhfa'u al haqiqi kasancewar mun samu harafin nun a gaban shi mun samu harfin ta harfin ta kuma na ɗaya daga cikin harfa guda goma sha biyar waɗanda idan aka same su a gaban nunun sakina ko a gaban tanwini ana shigar da nunun sakina a cikin wannan harafin ko ana ɓoye shi a ciki وما أنت بمسمع ما بمسمع ما آه الإدغام ناقص بغنة والإدغام بغنة kasancewar mun samu a tanwini a nuna sakina a gaban shi sai muka samu harafin mim harafin mim kuma na ɗaya daga cikin harfa guda shida na al-idgham na da harfa guda shida wanda imamuljazari ya haɗa su a cikin kalma cewa yarmaluna yarmaluna idan aka samu ɗaya daga cikin harfan nan guda shida a gaban nunu sakina ko a gaban tanwini to za a shigar da nunu sakina a cikin wannan harafin sai dai malamai sun kasa shi idigamin gida biyu akwai al'idigamu bi gunna akwai al'idigamu bi bi da gunna akwai wanda za a shigar da harfin ba tare da an yi gunna ba akwai wanda kuma za a yi gunna misali malam yake cewa idan aka samu harfa guda hudu wanda shi ma hada su a cikin kalman cewa yan mu da ya'un da nunun da mimun da wawun aka same su a cikin a gaba ɗaya daga cikinsu a gaban nunun sakina ko a gaban tanwini za a shigar da nunun sakina kuma za a yi gunna amma harfan suka rage guda biyu allamu warra aka same su ɗaya daga cikinsu a gaban nunu sakina ko a gaban tanwini ba za a yi gunna ba kamar da mun sha kawo misalansu a baya cikin karatun da muka wuce amma kuma shi ma an kawo sharaɗi idan ya kasance a cikin kalmomi ne guda biyu shi ma ya kasance a nunun sakina a cikin kalma daban ɗaya daga cikin harfan nan guda shida a cikin kalma daban kamar da ya zo a nan bi musmi'in mun samu tanwinin mu a cikin kalma ta farko ta musmi'in man ita ma kalma ce daban amma idan sun kasance a cikin kalma guda ɗaya ita nunu sakina da kuma lamun ko ra'un ko ya'un ko mimun ko nunun aka same su a gaban nunu sakina amma a cikin kalma guda ɗaya to a wannan lokacin ba za a yi gunna ba kamar na guda biyar ne guda hudu ne a cikin alkurani mai girma a duniya bunyanun qinwanun sinwanun wani babu na biyar din su. an samu misali a duniya a duniya gashi mun samu nuna sakin a gabanta mun samu harafin ya amma kasancewar sun zo a cikin kalma guda ɗaya ne ba cikin kalma guda biyu ba ba za a yi gunna ba kuma ba za a shigar da nunu sakina ba za a bayyana ta kamar yadda ake izhari. آه، وما أنت بمسمع من في شماء الإخفاء والحقيقي سبيل موسى من الساكن أغبر من الساكن موسى مو آه، حرف فاء حرف فاء وكمان عليك عشان حرف أقول أقوم شابيرنا الإخفاء الحقيقي من في القبور في آه، مد الطبيعي أما كسان شيء ورشي ما حرف إنك يا نا حمزة الوصلي harafi ne mai ɗauri to kuma ba a haɗa harfa guda biyu masu ɗauri a wuri ɗaya su karantu sai mu goge harafin ya'un harafin madda kenan idan za mu wuce a misali idan zan tsaya wa ma anta bi musmi'in man fi zan yi madda amma idan zan haɗa da harafin da ke kalmar da ke gabansa kasancewar harafin shi ma mai ɗauri ne to za mu goge harafin ya sai mu ce man fil ƙubur ba tare da mu yi madda ba alƙubur ah, harfin ƙafin na cikin harfa guda ah, harfa wanda aka keɓance wanda ake musu ah, ake kaurara su a koda yaushe hussa dabtin qid wanda maddan da ke gaban kuma shine maddul arid lissukun kasancewar ya zo a ƙarshen kalma ko ƙarshen jumla ko a karshen aya a wannan halin ma za mu kaurara harafin ra'un duk da ya samu kasra amma kamar da muka ce a baya za mu ɗaure harafin ra'un saboda ya zo a ƙarshen kalma mutum za mu ɗaure shi to za mu lura da harafin da ke bayansa idan kasra yake da shi to za mu siranta kamar da ya zo a aya ta farko wa ma yastawil a'ma wal basir mun siranta shi saboda harafin da ke bayansa harafi ne mai kasra amma idan harafin da ke bayansa harafi ne mai yanzamma to za mu kawar harafin ra'un kamar yanzu a wannan aya da makaranta a yanzu man fil qubur harafin da ke bayansa harafi ne mai yanzamma da haka za mu kawar harafin ra'un sai mu ce tafkhimur ra in anta in anta al izharu al halqi izharu al halqi shi mana ɗaya daga cikin hukunce hukunce nuna sakina idan muka samu nun sakina ko tanwini a gaban shi muka samu harfa guda shida na al wanda hamza na cikinsu to za mu bayyana nun sakina wanda harfa ne guda shida haruful halqi wanda suke fita daga makogaro akwai hamza akwai ainun akwai ghainun akwai kha'un akwai ha'un wanda su ne suke fita daga makogaro biyu a sama biyu a tsakiya biyu a ƙasa idan aka samu ɗaya daga cikinsu a gaban shi aka samu a bayansa aka samu nunu sakina to za a bayyana nunu sakina kamar yadda zo a nan in anta ba za mu yi gunna ba in anta za mu bayyana nunu sakina malamai sun ce an ambace shi da al-izharul halqi saboda harfan guda shida gaba ɗayan suna fita daga makogaro إن أنت إلا نذير أنت الإخفاء الحقيقي إلا نذير إلا مض الأصلي إلا نذير مض العارض للسكون شي معنى نزام سيرا تحرف الراء لراد حرف دكي بانسا حرف شي كسرة ده هكا زامو تشي in anta illa nadhir za mu siranta harfin lam inna nunul mushaddada hukmuha al izharu gunna inna arsalnaka madul ja'iz al-munfasil kasancewar mun samu harfin madda a gaban shi mun samu hamza amma kasancewar ya kasance a cikin kalmomi ne guda biyu daban-daban yasa zamu ya ga zama al-maddu ja'iz ba maddul wajib ba wa ma inna arsalnaka arsalnaka lamun da ta zo a cikin wannan kalma lamun ce mai ɗauri don haka za mu bayyana ta ba za mu shigar da ita a cikin kowane harafi ba sabida harafin da ke gabanta da haka hukuncin mu anan shine al-izharu lamu al-fi'l an ce mishi izharu lamu al-fi'l ne saboda kalmar da lamun ta zo a cikin ta aiki ne ba suna bane arsalnaka aiki ne arsalnaka bil haqqi bil haqqi al haqq al-izharu lamu al-qamariyya bil haqqi bashiran wa nadhira bashir آمد الطبيعي بشيرا و بشيرا و آه، الإدغام بغنى كو الإدغام ناقص وندا منسى متنويني أقبان تنويني منسى محرف و حرف و ونكما نعطي لغة حرفة قداشدة نا آه، الإدغام ده هكذا مشيقر دا نون الساكنة أتكين حرف و ونذيرا ونذي مد الطبيعي ونذيرا مد العوض مد العوض ana samun shi a ƙarshen kalma ko ƙarshen jumla ko ƙarshen aya a lokacin da ya samu aka samu fathatani idan aka samu fathatani sai ya kasance za a tsaya akan wannan fathatanin a wannan lokacin ba za a ambaci nunu sakina da ke gaban shi misali bashiran wa nadhiran ya kamata ya zama amma idan za mu tsaya akan wannan kalmar to ba za mu ambaci nun sakina ba sai ya koma ya zama maddul iwad wannan shi ma ana mai harka biyu ana jan shi ja biyu wa nadhira amma idan za mu wuce kuma to sai mu lura da harafin da ke gaban shi idan harafin idghami ne sai mu idghami idan harafin ikhfa'i ne sai mu ikhfa'i idan harafin iqlabi ne sai mu iqlabi wa nadhiran wa harfin wawan ne ya zo a gaba wawan kuma na ɗaya daga cikin harfin al-idgham hukuncin ya zama al amma idan za mu tsaya kan wannan kalmar hukuncin ya zama maddu al wa in min ummatin shi ma al a nun sakina min ummatin min ummatin shi ma al alhalaki kamar da bayanin shi gabata a baya ummatin mimul mushaddada hukmuha izhal gunna dama guda biyu ne ko nunu mushaddada wacce muke a baya da kuma mim al mushaddada ita ma asalin ta da mimun ce guda biyu mimun mai dauri a farko sai mimun mara dauri a gabanta sai aka hada su zama mimun guda daya mai shidda ya zama ummatin وإن من أمة إلا الإظهار الحلقي إلا مد الأصلي أو مد الطبيعي إلا خلا خا إتما خاء لدغة حرفا دأكي كور راوى أكون لوكتي نا خص ضبط قض إلا خلا شو معنى سيمون لورا دم حرف ديزو أغبانت حرف اللامون حرف اللامون كما باكولوش أكي كور راشبه sai ya zo a cikin sunan Allah kuma harafin da ya gabace shi ya zama harafi ne mai ah, fataha ko mai domma to anan sai mun lura kada mu kaurara harafin lamun da mun kaurara harafin kha'un kan mu ce wa in min ummatin illa khala la illa khala ita lamun ba ta alaka da kaurara wadda muka yi ma harafin kha illa khala fiha nadhir madul arid lisukun za mu dakata a nan saboda karatowar lokaci abin da makaranta daidai a cikin wannan shiri namu Allah subhanahu wa ta'ala ya karba muna kuma ba mu ladan shi kurakuran da muka yi kuma karancin ilimi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana Allah ya sanya alƙur'ani ya zama ceto a gare mu Allah ya sa qur'ani ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kawo shiri na alkur'ani warattil afirka tibisiri ke kawo shiri na alkur'ani warattil domin musan kur'ani. warattil da ka'idar tajwidi warattil da duk salo na kira'a warattil musan shidan mai sa'a warattil afirka bisiri ke kawo 心蹉跎。